Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Tisle da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 23 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aishatu da Kanun labarai. A yau Talata ake sa ran manyan jami'an kula da lafiyar jama'a a nan Amurka za su bayyana a gaban kwamitin majalisar kasar yayin da wasu bangarorin kasar ke fama da sababbin masu kamuwa da cutar coronavirus. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗi jiya litinin cewa ana mai da annobar coronavirus batun siyasa kuma rashin shugabanci a faɗin duniya da zai yaƙi cutar ya fi cutar illa. jami'ai a Rhine Westphalia da ke yammacin Jamus sun sanar yau talata cewa za su sake kulle gundumar Goteslow biyo bayan rahoton sake bullar COVID-19 a wani wurin sarrafa nama. Toka na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa kamfanin man Najeriya NNPC ya ce ya gano iskar gas mai yawa a jihar Filato. yanzu za mu iya mu maintaining number one a cikin afirka na masu mai To ko ina aka kwana a tabar gazar cin kuɗin tsaro a Nijar? Takardun da feji mu ta aiko mana cikin hannunmu ta samu laifi da yawa da ake iya buɗa bincike akan wa'anga mutanen. Za kuma a ji halin da ake ciki game da tsaro a wasu sassan arewa maso gabashin Najeriya. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin nan na noma tushen arziki. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum barkanku da haka ga cikakkun labaran duniya. A yau talata ake sa ran manyan jami'an kula da lafiyar jama'a a nan Amurka za su bayyana a gaban kwamitin majalisar kasar yayin da wasu bangarorin kasar ke fama da sababbin masu kamuwa da cutar coronavirus da kuma waɗanda ake kwantarwa a asibitoci. Daga cikin waɗanda za su yi bayani akan ƙoƙarin gwamnatin Trump game da wannan cuta a gaban kwamitin 'yan majalisun na makamashi da kasuwanci akwai dr anthony fauci shugaban tsangayar kula da cututtuka masu yaduwa da daraktan cibiyar kula da kare cututtuka masu yaduwa dr robert redfield da shugaban kula da abinci da magunguna dr stephen hen da kuma brett giroid shugaban kula da lafiyar al'umma fauce yana daga cikin masana harkar lafiya da ke cewa kada jama'a su mai da hankali akan yaduwar cutar karo na biyu saboda har yanzu kasar bata fita daga karo na farko ba jihohi da dama a nan amurka na kokarin daukar matakan sassauta sharruɗar da suka gindaya don hana yaduwar cutar gwamnan jihar texas greg abbott ya yi bayani jiya litinin cewa sake tsaurara matakai zai zama shine mataki na ƙarshe da zai ɗauka yayin da yake bayyana cutar na daɗa yaduwa adadin waɗanda ke kamuwa kuma ake kwantarwa a asibitoci sai ƙaruwa suke a louisiana da ke makwabtaka da ita adadin waɗanda suka mutu sanadiyar covid-19 ya haura dubu uku yayin da cutar ke ƙara yaduwa gwamnan jihar john bell edwards ya ce za a ci gaba da kasancewa cikin takaitaccen zirga-zirga da da yake shirin ɗagawa ranar juma'a haka abin yake a georgia yayin da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu yana daɗa ƙaruwa a jihohi goma sha biyu kasar ta amurka na da mutum dubu ɗari da ishirin waɗanda suka mutu kuma miliyan biyu da ɗigo uku suka kamu a halin da ake ciki kuma shugabar hukumar lafiya ta duniya who ya faɗi jiya litinin cewa ana mai da annobar coronavirus batun siyasa kuma rashin shugabanci a faɗin duniya da zai yaƙi cutar ya fi cutar illa ana matuƙar buƙatar haɗin kai da jajircewa a faɗin duniya siyasantar da annobar yana wuce makaɗi da rawa bisa ga cewar Daraktar Janar Tedros Adhanom Ghebreyesus a wani taro na duniya da aka gudanar a bidiyo a Dubai. Tedros ya kara da cewa babbar barazana da muke fuskanta ba cutar ba ce rashin haɗin kai da kuma shugabanci a faɗin duniya. Tedros bai faɗi wanda ke siyasantar da annobar ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi WHO da tafiyar hawainiya wajen yakar coronavirus Haka zalika tana yawan yaba wa kasar China sanadiyar haka ma shugaban na Amurka ya yi barazanar katse tallafin kuɗin hukumar. Jami'ai a Rhine Westphalia da ke yammacin Jamus sun sanar yau talata cewa za su sake kulle gundumar Gettyslow biyo bayan rahoton sake bullar COVID-19 a wani wurin sarrafa nama. da yake wa manema labarai bayani a Dusseldorf. Premier jihar Amin Lashed ya faɗi cewa dokar hana fita za ta kasance ne har sai talatin ga watan nan. bayan gano ma'aikata sama da dubu ɗaya da ɗari biyar da wasu daga cikin iyalansu na ɗauke da covid-19 gundumar Gettyslo da ke ɗauke da mutum dubu ɗari uku da sittin ita ce wuri na farko a jamus da za a sake kullewa bayan hukumomi na ƙoƙarin ɗaukar matakai sannu a hankali na sassauta dokar hana fita makonni bakwai da suka gabata. Dokar kullan za ta hada da rufe wuraren ajiye kayan tarihi, gidajen kallo na sinima, wuraren wasanni na motsa jiki da kuma wuraren ninkaya. An kuma haramta yawon shakatawa da gashin nama a waje da ake tara jama'a. An samu irin wannan barkewar annoban a wuraren sarrafa nama da dama na Turai da ma na Amurka. An jima kaɗan Aishatu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko, inda za mu je jihar Filato ta arewacin Najeriya, inda kamfanin man Najeriya NNPC ya ce ya gano ɗimbin iskar gas. Zainab Babaji gare ki. Kamfanin albarkatun man fetur a Najeriya wato NNPC ya ce ya gano ɗimbin iskar gas dankare a ƙarƙashin ƙasa a yankunan ƙananan hukumomin wasai da kanam a nan jihar Filato. Shugaban kula da aikin tonon man fetur na kamfanin NNPC Abdullahi Bomai ya ce gano sinadarin hydrocarbon a kwancin Benue ya nuna tabbacin samun mai da iskar gas wanda ya ce ƙara gudanar da bincike zai bayyana irin albarkatun da ke ƙarƙashin ƙasa. Jami'in na NNPC ya ce wannan aikin zai gudana ne a ƙananan hukumomin Kanam da Wase da ke arewa maso gabashin jihar Filato don gudanar da binciken kwakwaf a gano hydrocarbon da ke ƙarƙashin ƙasa. Mai martaba sarkin Kanam Alhaji Mu'azu Muhammadu ya ce gudanar da aikin haƙar man da iskar gas ci gaba ne a yankin nasa. A sai mu ma mu yi amfani da haka mu kyautata mu kyautata dukkan abin da zai kawo mana rashin jin daɗi. Wani zai ce gonan kakan shi ne filin wani shi ne wannan duka nan. Amma mafi ala da yake ciki zai fi bakin cikin da yake ciki. Saboda yawa-yawan mutane ba aikin yi to kaga wannan ma zai kashe zaman banza abin da ya fi daɗi a al'amari ya kawo sauki shine yin adalci Mr. Teso Aga malami ne a sashen binciken albarkatun ƙasa a jami'ar Jos. Ya ce samun man fetur da iskar gas a jihar Plateau zai ƙara martabar da Najeriya ke da shi na zama kan gaba a ɓangaren samar da iskar gas wanda ke da muhimmanci a duniya. To yanzu reserve namu wato yawan mai da muke da shi dama ya rabu amma yanzu da wannan discovering da aka yi reserve namu ya karu yanzu za mu iya mu maintaining number one a cikin Afrika na masu su mai. Na biyu mai din an samo shi a cikin abin da muke kira inland basin. Don duk mai da da an riga an samu a Najeriya yana Niger Delta ne. Amma wannan kokarin da NNPC suke yi yanzu aka samu ba za samu irin matsaloli da kalubalen da aka samu a Niger Delta ba. Zai taimake mu don babu teku kusa. Abdulrahman Amuwase wanda ɗan asalin karamar hukumar wase ne ya buƙaci waɗanda za su gudanar da aikin ne da su yi adalci wa al'ummar yankin. Da Allah idan an fara wannan aiki ya fi gaba waɗanda suka tsoro akan wannan abun da Allah su ji sauran Allah. A bangare guda kuwa gwamnatin jihar Filato ta bakin mataimakin gwamnan jihar Farfesa Soni Teoden ya ce a shirye gwamnati take ta ba da gudummawa don samun nasarar aikin. Kamfanin na NNPC dai ya ce man fetur da iskar gas da ya gano ya ratsa jihohin Benue, Taraba, Adamawa, Gombe, Bauchi, Nasarawa, Plateau da Kogi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram ga aisha tasile da ci gaban labaran duniya wani mutum da ya kara motarsa a kofar shiga ofishin jakadancin kasar china da ke babban birnin argentina ya shiga hannu jiya litinin da daddare ana gudanar da bincike akan hadarin da ya janyo hankalin 'yan sanda da dama a babban birnin na argentina 'yan sanda sun ce ba wanda ya ji rauni har shi direban motar ɗan shekara 24 da haihuwa jakadar china a argentina baya ofishin lokacin da hadarin ya faru rahotanni na nuni da cewa an ga direban a shafukan sada zumunta yana cewa yana da masaniya akan covid-19 kuma yana neman taimakon ofishin jakadancin wani na kusa da ma'aikatar hulɗa da ƙasashen waje ya faɗawa kamfanin dillancin labarai na faransa afp cewa direban ya tuka motar ne ya rafka wa kyauran kofar shiga ofishin jakadancin bayan da aka ki saurarensa. A wani rahoto da ba a tabbatar ba, jaridar bonus Aires ta kasar ta wallafa cewa direban na neman mafaka ne a ofishin jakadancin. A jiya Litinin 'yan sanda a birnin Washington suka yi amfani da ƙarfi wajen maida masu zanga-zanga baya yayin da suke kokarin sauke wani mutum-mutumin tsohon shugaban amurka andrew jackson da ke wani filin shakatawa kusa da fadar white house masu zanga-zangar sun sakalawa mutum-mutumin da ke wurin shakatawa na lafayette igiya ne suna ƙoƙarin kayarwa sai 'yan sanda da yawa da ke kula da wuraren shakatawa suka yi amfani da kulake da abin fesawa mai barkono suka tarwatsa su shugaban amurka ya yi allah wadai da masu zanga-zangar a shafinsa na twitter kuma ya gargaɗe su da su yi hattara mutum zai iya fuskantar ɗaurin shekara goma a gidan kaso a ƙarƙashin dokar mutunta tunawa da 'yan mazan jiya. Wannan wurin na kusa da inda a watan jiya aka tarwatsa masu zanga-zanga dab da fitowar shugaba Donald Trump yayin da ya tattaki domin ɗaukan hoto a wani coci a tsallaken Lafayette. mutum-mutumin shugaban amurka ne na bakwai tsakanin 1829 zuwa 1837 sanye da kayan soja a bisa kan doki don karrama aikin soja da ya kafin ya zama shugaban ƙasa ana zarginsa ne da sa hannu a wata doka a shekara 1830 da ta ba da damar korar dubunnan kabilun amurka daga gonakinsu a kudancin amurka al'amarin da aka yi wa lakabi da the trials of tears saboda yawansu sun mutu yayin da aka tunkuda su zuwa yammaci. A gaida Aishatu da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda baya ta haihu game da tabargazar cin kuɗin da aka ware don tabbatar da tsaro. Sulabar ma gare ka. Des extraits de ce rapport provisoire qui font ressortir un manque à gagner cece kucen da ke kara karfafa a tsakanin jama'ar nishar dangane da kudaden da ake zargin an yi rubda ciki a kansu a ma'aikatar tsaro ya sa ofishin alkali mai tuhuma procurer mamman tsayyabu isa kiran taron manema labarai domin sanar da jama'a halin da ake ciki akan maganar binciken da hukumar 'yan sandan farin kaya wato peji ta gudanar a baya-bayan nan madam medamma hadiza na daga cikin mukarraban ofishin na procurer da aka yi rapor na fari wanda ya samu aka wallafa shi da bai kamata a wallafa ba ya yi zancen kudade da suka yi miliyar saba'in da suka bace saboda akwai wani marshe an bada ba a yi ba wani an yi rabi ba a yi ba rabi wani ba a yi ba sam kuma kamar wasu abubuwa an kara kuɗinsu da ake ce masu facturation to da furnisar kin suka kashi justification kin su takardun da ya kamata da wani facturation da wani abubuwan da suka bada a ƙarshen ta mantan kin sai ya koma miliyar arba'in da wani abu to mu da rapor kin nan definitive ya zo da mantan kin nan muka yi zirkin polisi judiciaire ta yi mana anket ta ke ce mu peji to a can peji sun yi bincike sun saurari duk waɗanda su ya shiga cikin zancen to takardun da peji mu ta aiko mana cikin hannun mu ta samu laifi da yawa da ake iya buɗa bincike bisansu akan wa'anga mutanen kudaden da ta gani ita dai wanda aka yi rekonetar an samu kamar miliyar kasa da ishirin. A makon jiya wasu lauyoyi a taron 'yan jaridar da suka kira sun kwatanta wanke wasu 'yan kasuwa duk da cewa sunayensu na gaba-gaba a sahun waɗanda rahoton binciken jami'an jandarma ya ayyana a matsayin waɗanda suka samu kwangilar sayan makamai. Aikinsu su nuna kiliyankinsu ba su yi laifin komi ba. Mu kuma na aikinmu in an ci haƙin wani ko an ci haƙin ƙasa mu ci gaba mu mu ce sai mun kwato shi. kenan abin da za su faɗi daidai da su ne. Badakalar kuɗaɗen ma'aikatar tsaro wani al'amari ne da a kulliyomin ke kara ɗaukar hankalin jama'ar Nijar saboda yadda ake alakanta ta da asarar ɗumbin rayukan sojojin ƙasar a fagen daga. Dalili kenan ofishin Procureur de la Republique ke jaddada wa jama'a cewa hukunta masu hannu a wannan ta'asa ba gudu ba ja da baya. Binciken yanzu ne za a fara shi. Shi cikin binciken nan mutanen da mu nan ga a farke za mu sa cikin shari'ar da za mu yi procedure stadir wanda za mu dora ma laihin bisan su kai gaban jujin bincike suna iya karuwa ko ko yana iya wanke wasu abin da ya kamata mutane su gane su kwantar da hankalinsu abin duk da ya faru cikin dosiya a hankali kwance jujin bincike zai bincika ya ga abin da ya faru shi kuma yana da hanyar ya diba wanda ya laifi ya kwaɗi wanda bai yi laifi kuma ya ce bai yi laifi ba duk wanda hannun shi ya shiga ciki ko shi wane ne zai shiga cikin zancen Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman. Yanzu kuma bari mu sake leƙawa Najeriya. Inda 'yan jihar Taraba ta arewacin ƙasar ke zama cikin fargaba saboda aika-aikar miyagu. Ibrahim Abdulaziz gare ka. Yayin da matsalar tsaro yanzu ke ƙara taɓarɓarewa a Najeriya, yanzu haka matsalar garkuwa da jama'a na ko neman hana jama'a kwana a gidajensu a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya. Na baba nan ma shine farmakin da masu garkuwan suka kai wasu yankuna na karamar hukumar ibi da kuma Jalingo da ke zama fadar jihar inda masu kai awon gaba da wani jami'in 'yan sanda da kuma wasu fararen hula a unguwar Sis kusa da kamfanin ruwa na Natu. Bypass exit akwai natu water natu water ta bypass din sun je suna neman ku kidnapping mai natu water din ne ba su same shi ba sai sun shiga vicinity kidnapping wani su staff na natu din sun kama police da kawai kidnapper sai su kun su dauki wannan yau su dauki wannan jibi su dauki yanzu haka karfe takwas da minti talatin da uku yanzu in ka je da bindiga ke tashi a garin sun dauki wani. to sai dai kuma a kullum hukumin tsaro kan ji suna nasu kokari domin magance matsalar dsp david misal da ke ma zama jami'in hula jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Taraba ya ko bai dame kokarin da suke yi a yanzu. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraba ya dauki matakai daban-daban domin dakule duk masu garkuwa da jama'a da kuma neman karɓar kudin fansa eh, kwanakin nan kamar yadda kara na sane mun yi nasarar arbe mutum takwas waɗanda suka fito domin su kama wani a wannan wurin da ake kira bali wato bali local government muka samu su bindigogi kira su ak-47 da kuma sauransu sau tari aka yi ma zargin cewa 'yan bindigan kan samu haɗin bakin makusantan wanda ake son kai wa hari kamar yadda ya faru a wani yanki na karamar hukumar ibbi inda cikin wanda aka kama har da wasu 'yan gari. Yanzu dai Allah ya fallasa mana wa'annan mutane an kama biyu daga ciki kuma sun nuna inda suka kai wancan wanda suka kama shi yan gari ma 'yan gari. Har hannu 'yan gari. 'Yan gari sosai sanannu ma. Masana dai na maganin lokaci ya da gwamnatocin jihun arewa za su ba dama ga al'umma su ma su kafa kungiyoyin kare kai gane da lamuran ke kara tabarbarewa a yanzu yakub musa wannan jarida ne da ke bin diddigin harkokin tsaro a najeriya ya mako ba da shawarar cewa ai shi kungiyoyin sa kai din yana da kyau kuma a jihohi da yawa akwai su kuma adama akwai maharba a nan a borno akwai civilian jta da maharban da sun jilantan kawai abin da ke faruwa shine yawanci gwamnatocin ba taimaka musu suke ba fatan talaka shine allah ka kaushin wannan matsala na tsaro ko a daina jin tsoro ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya to a gaida ibrahima Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mita 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraronmu suka ji a makonnin da suka gabata mun fara kawo muku tattaunawa da alhaji ibrahim musa na majalisar samar da ingantattun ruwa ta najeriya da dr ross gidado darakta a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu a najeriya a cikin shirin namu na wannan makon za mu dora inda muka tsaya a makon da ya gabata inda wakilin madina dauda ta fara da tambayar alhaji ibrahim ko ya kamata gwamnati ta buɗe gonakinta ai na ce idan kika duba kenya a tsiran fulawa da take yankewa kenya sama da mutum dubu ɗari biyar suke da aikin yi akan wannan harkar fulawa kawai fulawa fa da za ka ɗauka ka amma gonan ta gwamnati eh, ce ko tasu ce tasu ce eh, amma an san cewa duka wanda yake manomi da talaka a arewacin najeriya da kudancin najeriya ko yana da gona abu ne na afirka ko yana da gona idan aka bunkasa aikin gona din inda duka mutane goma za su taru daga gida su je su taru su yi wannan noman idan ɗaya ya je a ƙarƙashin noman na nan akwai dabbobi za a ji man fatu za a yi takalma ga kwaro zai fito za a yi amfani da shi wasu za su tafi ciro itatuwan dibino su kawo a fita da shi kasashen waje wasu aikin tafarnuwa za su wasu saƙa za su yi ta gargajiya ta hausa irin kamar kafet na iran da aka yi da hannu ya fi kowanne tsada a duniya masakunmu za su taso a kafa su kere-kere da fasaha da ya shafi a injinan masako zai fito za mu daina shigowa da kaya da kasashen waje yanzu fa idan kin je kano kantin kwari kusan sama da rabin safa china ta mamaye gurin suke da kayan suke sayarwa kai dan kano sai dai kai dillanci ina amfanin wannan abun ba za mu farfado da masakunmu ba muna da ƙasa da za mu yi auduga injunan nan suna nan da muna amfani da su me yasa suka mutu ba za mu duba ba da dai sauransu so ka bunƙasa noma na zamani ba zai hana kowa aikin yi ba eh, kowa zai samu amma amma muhimmiyar tambaya a nan ita ce tun da yanzu kuɗi ya ragu a hannun mutane dokta ta faɗa ta ce noma yanzu abu ne na kuɗi ba kwa ganin ya kamata gwamnati ta amfani da filayen nan ka ce hekta kusan miliyan takwas da ba amfani da su gwamnati ta fara noma a cikinsu? don kowace karamar hukuma tana da gona da a kananan hukumomin kowane karamar hukuma kika je akwai sto inda za ka je ka sai fatanya ka sai ingantaccen irin da muke magana ka sai ta da garma ta project ta agric mm. har ma shanun ka saya duk akwai waɗannan sto ɗin da ke tun zamanin da aka yi su da ƙasa sun ruguje gwamnoni sun ƙi su tada shugabannin ƙananan hukumai sun ƙi su tasa da duk kowace ƙaramar hukuma har ƙaramar hukuma ta da aka yi kwanan nan tun kafin ta zama ƙaramar hukuma gagara tana da gidan nama an gina wannan gidan nama an bashi ya rushe ya ruguje so kowace karamar hukuma tana da gona eh, jiha akwai inda ake yanzu kamar jiga akwai gurare guda bakwai inda inganta dabbobi ne akwai ɗaya gumal akwai ɗaya kazaure akwai a haɗeja akwai ina ganin aroni ne ko gwiwa duka sun mutu da filin ne kawai a gurin inda kana dabbobin ka basu da lafiya zaka koro su gaba ɗaya matsayin garke a yi musu huji ka wuce duk sun kashe waɗannan abubuwan akwai kamfanoni masu sarrafa amfanin gona kamar kamfanin da zai fulawa da zai yi rake duk mallakar gwamnatin jiha sojoji ne fa suka yi an yi wannan abun zamanin shakoni da olayan kasiki sile a jigawa amma kuma zababben ɗan siyasa ya zo ya sai da kamfanonin an rufe to wannan abubuwan ne muke cewa yanzu gwamnoni su dukufa su farfado da waɗannan abubuwan a cika ciki da abinci ba security ba ne ba mm. ba ana ba da security board ba su fito da security board din su sa mana shi a noma shi ma shugaban kasa fito da security board din sa tsakanin kaduna da abuja fitar da wata hekta hamsin ko ɗari a ce wannan gonar shugaban kasa ce amma ta 'yan najeriya irin duk koda sau uku ya je idan aka aka cire amfanin gonan a ɗauka ma a rabawa ainihin talakawa less privilege a ce wannan abinci ne daga gonar shugaban kasa da ya ware musamman hmm. yana zuwa ko da ja ɗaya da fatanya misali irin wannan abubuwan zai sa matasanmu da shugabanninmu masu zuwa su rungumi aikin noman nan gadan-gadan sannan kuma a maida sana'a mai kyau wanda kowa zai alfahari da ita duk da mu dai muna alfahari da noma mun ga amfaninsa kuma ya taimake mu sosai bunƙasa shi kawai muke bukata a yi. to kan wannan shawara da alhaji ibrahim musa ya bayar muka kawo ƙarshen wannan shiri na noma tushen arziki da ya zo muku daga ɗakin watsa shirye-shirye na muryar Amurka da ke babban birnin tarayya Abuja. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Ibrahim Musa da Dr. Raski Dado da kuma wakiliyar Madina Dauda da ta tattauna mana da su sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ahmad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurari kan turu mana. To bari mu faru da wasikan Ahmadu Manija daga Bauchi a unguwar Karofin Madaki. ya ce murya amurka ku isa min da sakun jaje da ta'aziyya ga al'umman jihar katsina zamfara da ma jihohi da hare-haren da 'yan ta'adda ya shafa fatanmu da mu ga shugaba muhammadu buhari shine ka ɗauki matakin sauya manya-manyan rundunonin tsaron ƙasar nan domin wallahi waɗannan jami'an tsaro sun kasa kuma sun gaza tsare rayukan 'yan najeriya sako na gaba na cewa salam murya amurka na yi matukar farin ciki da jin matakin da gwamnan misali ya dauka na rushe dukkanin yarjejeniyar zaman lafiya da ya kula da yan bindiga a jihar domin tun daga farko ma ba wani dalilin kulla yarjejeniya da waɗannan yan bindiga marasa imani sai kuma sako na gaba daga jamila ado salati goma ga annabi rijau da fati ado salati goma ga annabi rijau suka ce voa hausa yin hukuncin kisa ta hanyar rataya da gwamnatin jihar kaduna ta ce ta dinga yi wa masu fyaɗe abin dubawa ne domin hakan ya yi hannun riga da koyarwa addinin islama kuma kin bin umarnin Allah na iya jefa kasar mu cikin wani yanayi domin sayidina Ali ya ce ba a wa Allah a zauna lafiya sai kuma sako daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobin najeriya ya ce salam voa hausa ko ba ni dama in yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ma na jihohi da su buɗe makarantun yara su ci gaba da karatunsu domin a gaskiya illar zaman yara a gida ya fi na cutar coronavirus wannan sako na cewa salam voa hausa a gaskiya dole ne sai gwamnatin najeriya ta tashi tsaye wajen aiki da gaskiya wajen magance matsalar fyaɗe ma'ana dukkan wanda aka kama da laifin fyaɗe a yi masa hukunci mai tsanani domin ya zama darasi ga masu niyyar aikata irin wannan ɗabi'a daga kabiru janya kwari sokoto a najeriya wannan sako ya fito ne daga malam usaini dangote karasuwa jihar yobe ya ce salam voa hausa ina kara dubun godiya ga waɗanda suka mika mini sakon ta'aziyya sakamakon rasuwar mahaifiyata ga dubun gaisuwa ta zuwa ga alhaji mele yusufari da alhaji umar forever gashuwa da ado salati goma ga annabi da ali abdullahi dorin baga da nasiru shehu yunusari da al'umman karasuwa baki daya wannan sako ya fito ne daga muhammadu salu kauranin moda zamfara hakika ci gaba da zubar da jinin al'umma al'ummar wasu jihohin arewa da 'yan bindiga ke yi abin tayar da hankali ne matuka san bai kamata a ce jagororinmu sun zura ido hakan na ci gaba da faruwa ba don haka wannan babban kalubale ne ga duk wani mai ruwa da tsaki a wannan yanki namu wannan sako na cewa salam voa hausa a gaskiya tsaro ya tabarbare a najeriya musamman arewacin najeriya allah kawo mana karshen shi amin daga aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato daga karshe sai sako rilwanu ibrahim london uba ya ce tabarbarewar tsaro a najeriya musamman arewacin kasar wannan abin tashin hankali ne ya kamata shugaban kasa muhammadu buhari ka farka daga baccin da kake yi domin al'ummar arewa suna cikin wahala da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. yau Talata ake sa ran manyan jami'an kula da lafiyar jama'a a nan Amurka za su bayyana a gaban kwamitin majalisar kasar yayin da wasu bangarorin kasar ke fama da sababbin masu kamuwa da cutar coronavirus. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗi jiya litinin cewa ana mai da annobar coronavirus batun siyasa kuma rashin shugabanci a faɗin duniya da zai yaki cutar ya fi cutar illa. Jami'ai a Rhine Westphalia da ke yammacin Jamus sun sanar yau talata cewa za su sake kulle gundumar Goteslow biyo bayan rahoton sake bullar COVID-19 a wani wurin sarrafa nama. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. amma idan Allah ya kai shirin mu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Tasile wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers rashin wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na yau. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.